إلا بعد إيطاء إشارة خضراء من العلماء والدعاء وأولياء أمور المسلمين وندعو إخواننا المسلمين من الإرباويين أن يعلنوا براءتهم من هذا الإرهاب الصادر من بلادهم وأن يعلنوا تضامنهم مع الحق ومع إخوانهم المسلمين هذا الذي يجعلنا نعتبرهم إخوة لنا في الدين لهم ما لنا وعليهم ما علينا كما نسأل الله تعالى أن يغفر لمن صار من ضحايا هذه الاضطرابات التي أودت بهيئة كثير من المسلمين yan uwa saƙonmu na wannan mako malam ya ce saƙon ya ƙunshi baƙin ciki da alhini da kukan zuci don gani da abin da ya faru ga 'yan uwanmu musulmai a jihar lagos ya ci gaba da cewa da takaicin irin al'amuran da suka faru tun daga ranar litinin har ya zuwa jiya alhamis da safe a cikin garin lagos a waɗansu unguwanni kamar su ijora da afafa da alabarago da sauran unguwannin da ayyukan ta'addanci so gudana wutar fitina ta kunno kai a wannan ƙasa kuma an zira mata ido ana ji ana gani a madadin a tallafa da ruwa ko sinadarin da zai kashe ta ana ƙara bulbula mata kananzir da fetur da gas da dukkan wani dangin makamashi da zai ƙara haɓakarta da raɓarɓakarta a cikin wannan ƙasa sama da mutum dubu ko wani a makamancin haka suka rasa rai daga cikin yan uwanmu musulmi banda hasarar dukiya mai yawan gaske da ta kunshi kantuna da ke makare da kayan haja ta kasuwanci da ta kunshi gidaje ababen hawa manya-manyan motoci na sifiri na ɗaukar mai da ɗaukar kaya sama da ɗari uku mallakar 'yan ƙoma musulmi da aka kona da goyon bayan gwamnatin jihar lagos da goyon bayan gwamnatin tarayya da goyon bayan gwamnatin jihar oyo da goyon bayan sanannu fitattu daga cikin waɗansu mutane da ke rike da akalar gudanar da mulkin wannan ƙasa yan sanda da sauran jami'an tsaro gudunmawar da suka bayar gudunmawa ce ta 'yan kallo a cikin kwana ukun nan tun daga litinin da safe talata laraba haddare har asubahin jiya alhamis yan sanda ko da ciya gas ɗaya ba su harba ba dan su raba wannan husuma da suke faruwa wadda ake kashe yan uwanmu zira ido suka yi kawai suka zama yan kallo kuma wannan musiba ba ita ce ta farko ba sanin kowa ne abin da ya faru a shagamu da abin da ya faru a lagos a shekarar bara wanda ya haifar da mayar da martani a nan cikin kano da waɗansu ɓangarori na wannan ƙasa sanin kowa ne gagarumar hasarar rayukan da aka yi a wancan lokaci kuma abun mamaki abin da yake ɗaure kai jagororin da suka haifar da waccan fitinar suka yi ta'addanci da kisan kai suka sha jinin bil'adama a waccan fitinar ta farko su ne kuma suka wuce suka yi uwa da makarfiya a wannan fitinar ta ba kowa ba ne illa ka ce kungiyar a fere ko kuma kungiyar opc da a tuna fere da opc kai ka ce kwabo ɗaya ne mai fuska biyu can fuskar kan sarki nan kuma hoton baka amma kungiya ce guda ɗaya illa iyaka sun raba ayyuka ita a tuna fere ta ɗauki ɓangaren siyasa ɓangaren jarida ɓangaren tattaunawa ɓangaren alaƙoƙi a gida da waje don cimma wata manufa kamar yadda bangaren opc suka ɗauki bangaren ta'addanci da kisan kai da wawace dukiyar jama'a da iya shege da kowace lalata don saboda cimma wata manufa guda ɗaya da a tuna fere da opc ƙungiya ɗaya ce manufarta mayar da dukkan wani bil'adama da ba bayar da ma a matsayin ba bil'adama ba ne ba matsayar mayar da dukkan wani wanda ba musulmi ba su dama musulmi din baya cikin ajandar su wanda suka fi tsana a duniya musulmi cewa lalle sai an ga bayan su sai an kore su daga Lagos kai sai an kore su daga dukkan wata wani saki dukkan wani taki dukkan wani yanki na kudu maso yammacin wannan kasa ta musa Najeriya tare da cewa idan ka kunno kai arewa babu wani yanki babu wata karamar hukuma babu wata jiha ko masarauta da babu ɗan ƙabilarsa a wannan yankin yana gudanar da kasuwanci yana gudanar da kanikanci yana gudanar da leburanci yana raye cikin aminci yana raye cikin walwala da kwanciyar hankali yayin da suka tayar da hankali da ayyukan ta'addanci ga yan da suke zaune a bangaren su babban abin da zai ja hankali mu gane cewa wannan yaƙi ne na addini amma ana ƙoƙarin fakewa da shi da ƙabilanci domin inda ba dan yaƙi ne ba na addini me na ƙone masallaci me na ƙone makarantar islamiyya me na kamo limamin ɗaya daga cikin masallatan kamsu salawat a yanka shi a ƙofar gidansa irin yadda ake yanka akuya a mayanka da abin ba ya da alaka da addini don mai aka haka don makar waɗansu daga cikin shugabanninmu su ce za su yaudare mu su lallashe mu su ba mu haƙuri wai su gamsar da cewa abu ne da baya da alaka da addini abu ne na kabilanci santsa mun yi da wani bangare na kabilanci amma tabbas akwai ɓangare na addini a cikin wannan yaki kuma za mu ci gaba da rike shi a matsayin yaki na addini kuma dukkan matakin da za mu ɗauka za mu ɗauki mataki na addini in addini muka fahimci ayoyinsa da hadisansa sun ce da muminti kaza rana kaza ga watan kaza lalle lokaci yayi duk uzuri da ya kamata a bayar yayi lokaci yayi da za ku fito a hargitsa kasar a mutu wallahi za mu fito a hargitsa kasar a mutu ba abin da zai hana mu haka za mu fahimce shi a matsayin rigima ta addini ba kuma wanda zai zo ya yi dabatin ɗin tunaninmu ya karkatar da kwakwalenmu zuwa ga wani abu daban wanda ba wannan ba mu sani yau kwana uku kwana uku a jere ana kashe mutane ana kona su ana yayyan kasu. ana kona makaru ana kona kantunan su ana fashi ana fyaɗe ga matan musulmi kuma duk ai shiru a kyale a ce ana bukatar zaman lafiya a ƙasa wallahi tallahi zaman lafiya ya ƙare zaman lafiya a wannan ƙasa matukar ana wannan ta'addanci wallahi tallahi ya ƙare babu ja da baya menene sai an kashe yan uwanmu kwana uku awanni ɗaiɗai har sittin da takwas awa arba'in da wani abu ana yanke mutane ana karkashe su sss suna nan soja suna nan yan sanda suna nan shugaban kasa na nan bai tafiya ba yan majalisar wakilai na tarayya yan majalisar dattijai suna nan sarakunan gargajiyanmu suna nan malamanmu suna nan kowa ya yi shuru ya zura ido kowa ya yi shuru ba wanda ya ce komai yan siyasar mu suna kallo sannan kuma daga baya wani ya zo ya ce zai lallace mu yi mana dabara wai ba rikicin addini bane ba to rikicin mu ne ba na addini ba abin da ya faru a bara a shagamu da lagos waɗanda suka yi abin babu guda ɗaya da yake kurkuku yanzu babu guda ɗaya da aka gabatar da shi aka yi ke musu hukunci da haka sun ji daɗin haka shi yasa bani suka ci gaba shi yasa bani suka ƙara suka ci gaba ina so in sanatar da mu adawar kafirai da mu da mu ba bakon abu ne ba alqur'ani ya faɗakar da mu laifin mu ba ma karantawa karantawa ta fahimta in mun fahimta ba ma aiki da shi Allah da kansa yace in yaskafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun wallahi in sun samu dama a kanku in sun damke ku yakunu lakum ada'a za su zama makiya a gare ku tatattun bakiya a gare ku wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu za su shimfida hannunsu a kanku da kisa su shimfida harsunan su a kanku da zagi da cutarwa wa waddu law takfurun gurin su a ce ku kafirce ku zama kafirai iri yadda suka zama kafirai ubangiji da kansa yace da mu kaifa wa in yazharu alaikum la yarkubu fikum illa wala zimma in dai suka ci nasara akan ku in suka samu dama akan ku ta minti daya zuwa abin da ya sama la yazharu la yarkubu fikum illa wala zimma ba za su kiyaye muku ba illan wata dangantaka ta jini wala zimma ko wani alkawari ko yarjejeniya ta zaman lafiya yarjejeniya ta nationalism yarjejeniya ta ƙasa ɗaya ko jam'iyyar siyasa ɗaya ko gari ɗaya wallahi ba za su kiyaye muku ita ba su kafirai ku ne kuke tsaya kuna cewa wai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ina ƙasar ɗaya take na al'umma ɗaya take ubangiji ya faɗa wannan a cikin alqur'ani yace wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in safa ba za su guce ba suna yakar ku suna karkace ku har sai sun sa kun yarda kun bar addinin ku inda za su samu damar yin haka ina kira da gaggawa a madadin kaina da yan uwana musulmi muna kira ga gaggawa ga gwamnatin tarayya yan majalisa na tarayya su yi kokarin gudanar da binciken gaggawa a kama mutanen da suke da wannan hannu cikin gaggawa a yanke musu hukunci na gaggawa irin hukuncin da ya dace da irinsu wallahi tallahi matukar ake shiru ba a yi babu to al'amura suna iya dagulewa a wannan kasa al'amura suna iya rikicewa a wannan kasa wanda ma ke da burin ci gaban siyasar ba za ta ci gaba ba dan rigima za mu tayar ta bala'i idan ya so sojoji su zo su kwace mulkin kowa ya huta ai ta bala'i ko ba za mu daina ba game da addini ba mu tara komai ba ko ka tara gidaje ko ka tara kudade ko ka tara kaza ko kuke kan mulki kuma kun ƙin adalci kun ƙi wakiltar mu wallahi za mu fito titina mu wakilci kanmu kun ƙi wakiltar mu za mu fito mu wakilci kanmu duk wani wanda baka san yana wa addinin musulunci zagon kasa a shirye muke mu zagorar da samari mu ce a je a yanko kansa kowa ne ne ko ya yi kalmar shahada ya ce shi musulmi ne matukar yana tare da arna wallahi za mu yi umarni a kashe shi idan ya so mu fito mu mutu mun san in mun mutu aljanna ce makomar mu insha Allah in mun yi nasara za mu kafa tutar musulunci kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta mulkushe kowane tsari a bankasa babu yanda za a ana cin mutuncin addinin mu ana cin mutuncin yan uwan mu mu zama yan kallo mu zanto yan ban hakuri ba wani musulmi da za mu ba hakuri ba wani musulmi da za mu kwantar wa hankali ba wani musulmi da za mu ce kare dauki fansa ba za mu faɗa ba a yanzu ba mu yi umarni cewa a fita ba amma nan da waɗansu kwanuka da mintuna umarnin na zuwa ko za a mutu sai an yi amma lallai gwamnati ta yi ƙoƙarin ɗaukar matakin da ya dace ga ɓangarori guda bakwai waɗanda kowa ya san suna da ruwa da tsaki a cikin wannan hanyoyi za mu faɗa don musulmi mazanmu matanmu sarakuninmu kowa da kowa ɗinmu su san cewa ga abokanan adawarmu wanda suka sabota kashe yan uwan sama da mutum dubu a Legas. da kona mana tankoki sama da guda ɗari uku da kona mana harkokin kasuwancinmu da ya fiyaɗe ga 'ya'yanmu da matanmu da kannanmu da yayyanmu ga waɗanda suke da da suke ciki bangare na farko gwamnatin tarayya obasanjo ne ya zo ya cewa gwamnan kaduna lokacin da ya rikicin kwana ɗaya da yini ɗaya cewa ko a dakatar ko kuma nan gaba in ya sake faruwa zai kafa dokar ta ɓaci ya faɗi irin wannan bara yan majalisar wakilai sun bashi wannan damar tun bara me yasa aka yi kwana uku ana yi a Lagos bai kafa dokar ta ɓaci ba me yasa bai yi umarni ga ministan harkokin cikin gida ba me yasa bai yi umarni ga ministan kula da aikin yan sanda ba me yasa bai yi umarni da tatta general na yan sanda ba surutun da Obasan zai yi da shi da yan kabinet ɗinsa yan majalisarsa musulmansu da kafaransu duk suna da ruwa da tsaki wajen kashe yan uwanmu bangare da farko kenan bangare na biyu ministan shari'a na tarayya bola ige dan afina sera ne dan ofisi ne shugaba ne na kungiyar 'yan iska 'yan ta'adda kuma aka ba shi ministan shari'a na tarayya don saboda in sun yi ta'addanci kar a hukunta su don saboda in sun karkashe 'yan uwarmu kar a hukunta su ko na sa ƙarƙashinsa, kunnin tsarin mulkin na ƙarƙashinsa. kasar tana karkashinsa mutum na uku ministan 'yan sanda major general retired jamie bowen jamie bowen dan kogi ne babban abin da ya ba da dama aka ba shi ministan aikin 'yan sanda don shine a tarihi a najeriya a yanzu wanda ya fi kowa tsanar musulmi da musulunci shi ya fi kowa tsanar musulmi da musulunci ba abin da ya tsana ya gani a duniya irin ya ga musulmi ya wuce ko da bai ce musu komai ba shine minista kuma mai kula da 'yan sanda mutum na hudu shine inspector general na 'yan sandan najeriya abin mamaki alhaji mustamis nuhu Shi shine inspector general na 'yan sandan najeriya shi aka mayar bara Legas ya dauke ofis dinsa daga abuja ya mayar Legas. wai don a kwantar da hankali a Legas. gashi kwana uku a Legas ana yankawa ana konawa bai ce komai ba kuma yana gani mutum na biyar mutum na hudu a wannan bangare a daya biyu uku hudu mutum na biyar a wannan bangare shine shugaban opc an ba da labarin cewa an kama shi to ba wai kama shi ne ba mu muka ce a yi kashe shi kawai za a yi in ba kashe shi aka yi ba yi mana ba kashe shi za a yi ko kotu makara ba ta lokacin kai shi kashe shi kawai za a yi shine abin da za a yi mana mutum na gaba Mr. Abraham Adesanya kowa ya san shi yana da ruwa da zaki wajen rikicin Shagamu da Lagos a bara kuma yana da ruwa da zaki wajen wannan rikicin da ake yau mutum na gaba na shida kenan na bakwai gwamnan jihar Lagos Mr. Bola Tinubu shi ya kirawo shugabannin OPC din nan da sarkin Hausawa da sarkin Inyamurai da 'yan sanda a zo a yi taron sulhu kar a zubar da jini kowa ya sa hannu tsakanin 'yan sanda da shugabannin hausawa da shugabannin inyamurai shugaban opc ya ce ba zai sanya hannu akan takardar zaman lafiya ba kuma aka bar shi ya fita yi tafiyarsa gwamnan jihar Legas. kuma bincike ya nuna su suke sai wa 'yan opc din makamai su suke ba su adduna da bindigogi su suke sponsorin ɗinsu da kuɗi don su yi dukkan ta'addancin da suke yi mutum na gaba na ƙarshe gwamnan jihar oyo state wai sunansa alhaji lam adishina alhaji lam adeshina shine wanda kwana-kwanan nan kwana-kwanan nan major general buhari mai ritaya ya je har ofis ɗinsa a birnin ibada dangane da abin da mutanen ƙasarsa suke yi su wannan in ofis ɗin. na bin fulaninmu da suke yawo suna kiwon dabbobi suna neman inda ciyawa take a bi su a kashe su a kwace shanunsu a tafi da su buhari ya je ya sami shi don ya sa baki a nan gurin buhari yana kammala isar masa da wannan sakon sai ya banza da shi ya ce ni abinda nake so ku taimaka mana yadda za a yi a gyara najeriya don akwai waɗansu tsofaffin shugabannin ƙasa suna so su kawo rigima a najeriya obasanjo ya gayyace su tunawa da ranar samun yanci a abuja ba su je ba amsar da ya bai buhari kenan kwana kwanan nan nan gali na abba ya kai ziyara a wannan gari saboda wani dan majalisa dan uwansu da ya mutu ya je ta'aziyya da ya je ya aika wa gwamnan cewa zai zo ofis dinsa ya kai masa ziyara a matsayinsa na shi shugaban majalisar wakilai ta tarayya shi kuma gwamnan jiha ya ce a ce masa ba zan kalle shi ba zan saurare shi ba ba zan kalle shi ba zan saurare shi ba shi wannan alhaji lam adaishina a adaishina gwamnan jihar oyo shi ne wanda ya daura marar yaƙi yanzu da cewa ba yanda za a yi tunanin shari'ar musulunci ya je kudancin ƙasar nan in su suna da rai. kuma abin mamaki wai sunansa alhaji lam suna wai musulmi ne wai musulmi ne waɗannan ɓangarori guda bakwai 'ya'yan musulmi kanana cewa ko da mu a yanzu ba mu wa waɗannan mun ci sarar kashe su ba mun bayar da wasiya ga 'ya'yanmu duk inda ga waɗannan da zai a kashe su ko da mu yanzu mu ci nasara ba a lokacin mu mun ba da wasiya jinin waɗannan ya halatta arna ne sun kashe ƴan uwanmu musulmi in an kashe su ba zalunta su aka yi ba adalci aka yi ramuwa ce har yanzu kuma an kashe mana mutum dubu don mun kashe bakwai mai muka yi komai ba saboda haka abin da muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi gaggawar daukan mataki kan dukkan waɗannan da muka ambata a yi gaggawar daukan mataki in ba haka ba al'amura na iya rikicewa daga nan zuwa kowane lokaci daga karshe ina so in ce da mu wannan al'amuri da ya faru a Lagos ya saba wa dukkan wata ka'ida ta bil adama a duniya bil nan ko da ba musulmi bane ba bil adaman nan ko da a daji yake yawo da ragga a jikinsa abu ne da ya saba wa Najeriya a matsayinta na ƙasa abu ne da ya saba wa zaman tare abu ne da ya saba wa adalci abu ne da ya saba wa haƙƙin bil'adama da haka muke kila, ga ɓangarori guda uku kila da gaggawa ɓangare na farko gwamnonin jihohin arewa guda goma sha tara abin da aka yi an yi shi da sunan yaƙar 'yan arewa a arewa ko ba bare duk wanda aka yaƙa ya zama tilas ɗin ku ku tsaya ku kwato masa yancinsa su tsaya tsayin duka su ga an yi wani abu ba don komai ba muna musu magana da wannan bangaren na arewanci don mun san a cikinsu akwai waɗanda ba musulmi ba arna ne to abin arewar ake yaka in su yan arewan ne bangare na biyu muna kira ga sarakunan mu musulmi waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu ke cin gadon tutar shehu usman dan bodiyo cewa lokaci ya yi da za su fito su la'anci abin da ya faru a Legas su kuma bayar da notis ga gwamnatin tarayya cewa sun ba ta mako ɗaya in ba ta ɗauki mataki ba za su yi umarni ga talakawansu kasar ta ya mutse gaba ɗaya wallahi idan sun yi haka sun mutunta kansu sun mutunta al'ummarsu sun mutunta addini kuma wallahi sai darajarsu ta karu a idan mu da idan masu abokanan adawar amma in suka yi shiru an karkace mana yan uwa to su tabbatar da cewa ba su da kima a wajenmu za mu ci gaba da ganin su a matsayin mutanen banza za mu ci gaba da ganin su a matsayin masu rawanin banza duk sarkin da bai fito yayin magana ba a wurin mu mutumin banza ne daga yau ko dauka ko aji duk sarkin da yake yin magana sultan na sokoto shehun Barno, sarkin kano sarkin gwandu daula katsina zazzau dukkan wata masarauta ta musulmi wallahi matukar ba su fito sun yi magana ba za mu ci gaba da matsayinsu a matsayin mutanen banza ne su kuma kar ma su zo su za su ga rediyo wai su faɗa mana an ga wata za mu ɗauki azumi magana su a wurin mu aikin banza ce dan ba za su yi wa musulmi magana ba tun da ba sa cikin su inda suna cikin mu da sun wakilce mu su fito su tsaya da sunan majalisar su in ma waɗansu sun zama matsaurata a samu sarki jarumi da zai tsaya da sunan masarautarsa ai ba daji kake mallaka ba ba runguna kake mallaka ba bil adama kake mallaka to bil adam nan sune aka cikin mutuncin su to saboda ka dole su tsaya su fito su kare mu dole su tsaya su wakilce mu daga nan bangare na uku bangaren wakilan mu a majalisar tarayya majalisa ta dattijai dukkanin su ya zama dole su fito su bayyana matsayin su game da wannan ayyukan ta'addanci da aka yi abin da ya muke musu magana da wannan language din abin da ke faruwa ita demokuraɗiyyar da suka yi imani da ita a matsayin ilahun yi ubadu allah da ake bautawa yanzu fa suna dab da rushewa kuma mu dinnan musulmi za mu iya rusa ta idan muna so yadda aka ci mutuncin yan uwanmu mu fa idan muka tashi ba irin wasan yaran da aka yi a Lagos za mu yi ba za yi bala'i ne mai sunan bala'i Allah ce mana in takunu talamun fa innahum ya'lamun kama talamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima in ku kuna jin tsanani da zafi idan an harbe ku ko an soke ku su ma arnan suna jin radadi da zafi bamban na su yadda aka ci mutuncin yan uwanmu mu fa idan muka tashi ba irin wasan yaran da aka yi a Lagos zamu yi ba zamu yi bala'i ne mai sunan bala'i Allah ya ce mana in takunu talamun fa innahum ya'lamun kama talamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima in ku kuna jin tsanani da zafi idan an harbe ku ko an soke ku su ma arnan suna jin radadi da zafi bambancin ku kuna fatan samun gidan aljanna irin wanda su ba sa zai ba sa samu tsammani Allah ya ce mana lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ba abin da zai sami sai abin da Allah ya rubuta mana shine ubangijinmu majibincin lamarin mu kuma gare shi ne mu ne za su dogara ubangiji ya ce mana kul hal tarabbasuna bina illa idan husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'azabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ubangiji ya ce ba abin da za su saurara mana ba abin da suke jira ya same mu mu mummunai kafirai ba abin da suke jira ya same mu sai ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu ko dai mu mutu mu yi shahada ba mu zama matattu ba wala ta haka bannan ladina kutulu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la ko ko mu ci nasara akan su mu ragargaza su mu kafa addinin musulunci a banka ko an ji ko an so da haka ina kira ga 'yan uwana musulmi da shiri da kimtsi da tanadi kowa ya da abin da zai iya har ya zuwa lokacin da za ku ji umarni cewa a fito duk mai makami ya kara akan na da wanda baya da bindiga ya mallaka mai kwari da baka ya koya wanda ya iya ya koyar da wani mai lauje mai barandami mai takobi mai adda mai majaujawa kowa ya tanada abin da zai iya wallahi tallahi ba da wasa nake muku ba da gaske nake faɗa muku ku shinta ku shiya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribat al-khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم wa antum la tuzlamun Allah ce ku yi musu tanadi ku yi musu shiri ku yi kimbi ku motsa jikinku lokacin da duk sarakunan mu suka ce a fito malaman mu suka ce a fito gwamnonin mu suka ce a fito za mu fito ne mu da kurkutan mu idan mun ga sarakuna da gwamnonin sun kasa to za mu wuce gaban mu jazu ga duk abin da zai faru faru mun ba su lokaci mun ba su notis gwamnoninmu musu fito sarakunanmu musu fito duk wani babban malami mala'un malami ya fito wallahi idan ba su wani abu ba mu da yaran nan da kuke gani akan titi za mu fito ko tawar ko yi. ba ma jin tsoron duk abin da zai je dawo mun riga mun san a mu na rayuwa ne dan addinin mu ba za mu yadda ba waɗansu kaskantattu yan ta'adda yan daba ɗan iska sun ci mutuncin mu zuwa musu ido ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka yan uwana mu tanadi tanadi iri biyu ne tanadi na imani tanadi na aqida ta gari tanadi na aiki na gari tanadi na daddadar kalma tanadi na zikiri raya masallatanmu da ibada da karatuttuka da wa'azuzuka da karatun alkur'ani da istighfari da hailala rayi gidajen mu da karatun alkur'ani da zikiri da hailala da istighfari kyautar da mu'amala tsakanin mu da juna taimakon junan mu kaunar junan mu tallafa mu junan mu wannan shine tanadin da yake daukan matsayin kashi biyu bisa uku na tanadin yaki duk al'ummar da ta yi wannan tanadin na imani da aƙida da aiki na gari da lizuntan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yi kashi biyu bisa uku na tanadi ɗaya kashin shi ne tanadi na kwari da baka na bindiga na albarushi na alkafura, na rawar daji na motsa jiki idan aka haɗa guda biyu shi ne ake cin nasara kar ku ɗauka cewa wai dan suna da sojoji don suna da yawan 'yan sanda za su fi mu ba su isa ba umar dan khattab yake cewa rundunarsa ta yaƙi yace innakum la tantafiruna bi kasrati al-adad wal udad ba ku cin nasara wai don saboda yawan adadin ku bakwacin nasara ku musulmi wajen saboda yawan tanadinku ko dan kun yi kafada da kafada da kafare wajen tanadi da yawa a'a innama nan tasuru bi sa'atina lillahi wa ma'asiyatil adu li rabbi muna cin nasara ne saboda da'a da muke wa Allah dayan tashi da muke da ibada kada ta manzansa da da'a ayyuka na gari ta wannan muke cin nasara amma abokin adawa yana saba masa فإذا تساوينا في المعصية فالنصر للأقوى حيث لا يوجد idan mun yi kunnen doki wajen سابو da ayyukan barna to nasara tana tabbata ne ga waɗanda suka fi yawa da ƙarfi idan ba a samu wanda ya fi takawa da tsoron Allah ba mu duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jimki tafin hannu na ƙasa ya watsa kasar ta shiga a cikin adadin yawan kafiran da sun kai mutum dubu ko kusa da haka kowanne ta faɗi hannunsa ai ka san ba jifansa bane ba eh shi dinki kasa ya jifa amma wa ya dauki nauyin karasa kasar zuwa ga idanun kafirai Allah wa ma ramaita iz ramait walakin Allah rama wa almu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un alim lalle annabi ya jefa karasar kasar zuwa idan wanda aka jefa kuma Allah ne ya karasa ta da haka lalle za mu yi harbi da kwali da baka karasa kibiyar zuwa ga makogaran kafiri mun bar mu Allah lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasa bom in ya kama tashin bom din da isar da alburushin zuwa ga makogaran kafiri Allah ne zai karasa ba aikin mu bane mu yi namu mu bar musu sauran mu yi namu mu bar musu sauran dole mu yi kuma lallai ina ƙara kira a gare mu duk yadda muka ɗauki caji duk yadda muka yi ji abin ya dame mu mu tabbatar cewa ba mu ɗauki mataki na ɗaiɗaiku ba abin nufi kamar mutum ɗaya ko biyu ko wata unguwa ɗaya ita kaɗai ko wani gari ɗaya shi kaɗai ko wani mutum ɗaya shi kaɗai ya ce zai ɗauki mataki na na kansa ba tare da ya ji mun yi kiran sallah ba in lokacin ɗaukan matakin ya yi za ku an barke da kiran sallah ne ko da tsakar dare a masallatai ko da tsakiyar rana ko da karfe tara kada an kirayi sallah to ka riga ka san ba azhar ba ce don haka ba alwala za ka yi ba bindigar ka za ka ɗauko ko takobin ka ko barandamin ka ka fito ka tsaya a nuna ma hanyar bi duk inda ka ai kiran sallah abin da za ka yi tanadi kenan ko muna kira da yan uwanmu musulmi daga cikin yarabawa waɗanda suke jihar yamma su bayyana mana matsayinsu game da wannan ta'addanci da aka wa yan uwanmu su bayyana bara'arsu dangane da wannan ta'addanci da yan ofisi suka yi su nuna kasantuwarsu tare da mu su sani cewa kullum maganar mu ita ce mu a matsayin mu na musulmi rikici ne na addini musulmin bai rabe muna daukar shi a matsayin musulmi tsantsa dan uwan mu ba bambanci tsakanin shi da bahaushe ko balarabe mai kalmar shahada za mu kare masa jininsa da dukiyarsa to amma abin da ke daure mana kai shiru din da yan uwan mu musulmi yarbawa suke game da abin da ke faruwa a Lagos ko a Sagamu su kasa fitowa a jarida su kasa fitowa a talabijin su kasa fitowa a mimbarin juma'a su la'anta abin da yake faruwa su kasa yaƙar yan su yan ta'adda wannan na daure mana kai in mu a matsayinmu na masu da'awa a matsayinmu na almajirai muna da ayoyi da hadisan da suka nuna mana cewa lalle ko yan uwanmu ne kuma in mun tashi yakin za mu rarrabe to fa akwai da yawa daga cikin mabiya wanda ba zai iya rarrabewa ba babban abin da zai ba shi dama ya rarrabe ba aya da za mu karanta masa ba ya ga kai da kanka kai ka zama musulmin na gari ka fito ka la'anta abin da yan uwanka suka yi ko da ya dauki makami ya nufi ya nufa ta ka zai ce abin da wane ai wane ya tsinewa yan uwansa abin da suka yi ta ta'addanci to amma idan kuka yi shiru matsalar shine irin wannan gama garin mutane da za a ba su umarni su tafi idan sun tafi ba in wani ya rarrabe wani ba zai iya rarrabewa ba da haka ku ne za ku yi bayani don ku bayyana ku bambance kanku da sauran yan uwanku arna ku nuna ku musulmi ne amma su ku yana ɗaure ba da kai su ku yana ba mamaki su ku ya sa mu cikin ɗimuwa su ku ya sa mu cikin damuwa kai suru haka su ku ya sa mu cikin damuwa ku dauki wani mataki da ya dace wanda ya kamata za ku bambanta tanku da su idan ba haka ba aka tashi wannan rigima to fa kuma yana iya faruwa za a iya kashe ku tare da cewa ku musulmi ne sai dai a san kiyama Allah ya abin nan yau ba a so da alami ya ce kowa an tashi cikin niyyarsa amma su dinku ku anan zai gadar muku da matsala matuƙa kwarai da gaske muna ƙara wayar da kai ga yan uwan musulmi cewa muna da musulmi adadi masu yawa cikin yarabawa muna da musulmi adadi masu yawa cikin yarabawa to amma muna kira kuma nan take ga yan uwan mu yarbawa musulmi su tashi a nan Kano su shiga rediyo da talabijin su bayyana matsayin su game da yan uwan su yan ofisi su kai wannan shi zai bada dama su kare kawunan su da dukiyoyin su daga farmakin musulmi in kai farmaki ya kama muna kira ga yan uwan mu yarbawa da ke Kaduna da ke Sokoto da ke Zamfara da ke Borno da ke dukkan wani yanki na arewa suna da tarakarin yarabawa su shiga kafar watsa labarai ta wannan jihar kai yi hira da wakilin bbc na wannan yankin ko wakilin voice of america ko su yi hira da wakilin gidan rediyon najeriya na kaduna su bayyana matsayinsu game da abin da ke faruwa a lagos surutun su ba abin da muke jin tsoro zai jawo matsala ba fata muke ba ba ma umarni a yi musu amma lokacin da za a yi musu ba lalle ba ne ni ina wajen wani yana wajen dukkan wani ka'id cikin kowa da mutum ina ce ina wurin wannan shi ne shawarar da muke ba su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jikan waɗanda suka yi hasarar rayukansu cikin wannan rikici duk musulmin da ya mutu cikin wannan rikici ubangiji ta'ala ka karɓe shi a matsayin shahidi zuriyarsa suka bari bayan su ya Allah ka albarkace ta wanda suka yi asarar dukiya cikin ƴan uwanmu musulmi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar musu da abin da ke mafi alkhairi muna ƙara kira muna ƙara jaddada kira ga ƙungiyar masu motocin sufuri mun ji sun ɗauki mataki na dakatar da sufuri zuwa yammacin ƙasar nan mun goyi bayan wannan ko muna fatan kar su ce za su sassauta sai an biya diyar dukkan motocinsu masaltarsanmu na juma'a muna tare da su a matsayin mu na masu wa'azi muna tare da su samarin gwagwarmayar musulunci suna tare da ku ku tsaya kar ku dora wata mota lodi ko daya ko buhun wake daya ko tumatiri daya ko albasa daya ko barkono daga nan wurin a ce za a tafi da shi Lagos ko Ibadan a dakatar da su mutanenmu da suke kasuwar da wanau duk wata mota da za ta yi lodi zuwa can a dakatar da ita abinda muke jin tsoro shine in kun ki dakatarwa daga nan ba ku san irin tsare-tsaren da ake wajen Kaduna wajen birnin Gwari wajen ina wajen ina wajen ina ba ba kuma za mu faɗa muku tsare-tsaren da ake ba amma ba ku san wani irin tsare-tsare ake ba dole ne a samu takunkumin tattalin arzikin kasa sai sun biya dukkan koron motocin da suka kona ba da kuɗin gwamnatin tarayya ba da kuɗin gwamnatin jihar lagos da kuɗin gwamnatin jihar oyo da kuɗin gwamnatin jihar osun da kuɗin gwamnatin jihar ondo da ogun daga cikin waɗannan za a ɗauka a biya trailers nan da a kona in aka ɗauka da gwamnatin tarayya ba mai yadda ba don gwamnatin tarayya namu ne ta ya za a kona mana dukiya kuma a ɗauki kuɗin mu na haɗaka kuma a biya mu ba mu yarda da wannan ba kar musulmi mu yarda da wannan kar shugabannin mu yarda da wannan da kuɗin Lagos kuɗin gwamnatin jihar Lagos da su za a ɗauka a biya mutanen mu in ba haka ba duk wata sanala ta ta da taki daga nan gurin ta tafi can ko da kayan abinci ko daga wani ba a zauna a haka ɗin kowa ya rike naki mu ga waye zai cutu nan da mako ɗaya? sai tarkar Allah ta a kawo shi daga can kudu zuwa nan gurin nan da wata ɗaya. mu kuma za mu rike gero da dawa da masara da wake da maiwa da ibro da duk abin da ya kamata kowa ya rike nafi mu in su yan halal ne nan da sati ɗaya, mu ga wa zai iya rayuwa da haka muna ƙara kila ga da motocin sufuri din nan shugabannin motocin sufuri mun ji sun yi magana su ji tsoron Allah kar a yi musu wata barazana kada a lallace su kar a fita kan sarakunan mu wai su kirawo su su yi musu wata barazana su janye su tsaya tsayin daka mana tare da su sai an biya su kuma biyan su da kuɗin gwamnatin jihar Lagos اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم حجة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم